kai wa 'yan mata a cikin watan Ramadan. Shin wani muhimmanci 'yan mata suka ba wannan kaya? Ni ba saurayi tun da zamani ne ya kawo wani hoto na bara su ba. Zan yi blogin din hatta wakan sallah na ma ba za ka gashi ba. A da an mishi ruwa? Sakamakon wannan ne. da ya kauna. Ga mm. Ramadan basket. ba wasa. Hmm, jama'a muna dai tafe da ƙarin bayani. To zara yaya azumi yake da wannan zaman ƙuli da har yanzu muke ciki da kuma almuru da ke shigowa karfe takwas. Gaskiya alhamdulillah kin san ana ta ruwa saboda haka garin akwai ni'ima. To mun gode Allah. Jama'a shirin namu na yau na kunshe da abubuwa daban-daban kama daga zantawa da wakilin sashi Hausa ta yi da 'yan mata. Har ma yanayin kasuwanci da cinikayya a wannan watan yayin cutar coronavirus. Muna kuma tafi da kaɗan daga cikin amsoshin tambayan ku na Facebook. Sai ku biyo mu don jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe. masu saurari yanzu bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce menene ra'ayinku kan al'adar kai kayan azumi gidan surukai ko gidan da kuke neman aure ga kuma yadda kuka amsa mana. sauraro amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin starboy ma'aruf ya ce abu ne mai kyau hakan zai kara maka kima a idon surukan naka kuma za ka samu soyayya mai ƙarfi daga gare su. Sai saƙon Haris Elkanawe Goron Maji inda ya ce idan har mutum yana da hali ba laifi bane idan ya taimaka wa sirkansa saboda addini ma ya hore mu da kyauta da kuma sadaka a kowane lokaci matukar muka samu dama to sai kuma amsar shehu adamu rijau inda ya ce to wannan al'ada ce mai kyau sai dai kuma ana neman mayar da ita tamkar dole wanda kuma hakan bai dace ba domin ba kowane saurayi ke da karfin yin hakan ba musamman a wannan lokaci da ake ciki na matsatsi da matsin rayuwa sai amsar zirki fulo usman sharif kwatarkwashi allah ya sa na faɗa daidai ya ce salam yau da gobe ra'ayina dangane da kai kayan azumi san bai dace ba duba da ba dan Allah suke yi ba an mayar da shi wata al'ada da za ta sa aure ya samu tawaye daga gidan amarya idan har an gobe yi ba To Zara sai kuma amsar Usman ɗan kaka ya ce cin hanci ne da rashawa ce a wani gida. A wani gida kuma kyautatawa ne. Abubakar kawu girgir ya ce to wannan al'ada dai ba laifi ba ce amma halin da ake ciki yanzu zai yi wuya a ci gaba da yin al'adar ganin irin halin matsi da al'umma ke ciki. To shi kuma sai Saifullah Usman cewa ya yi ba daidai ba ne saboda yana janyo rigima a tsakanin samari da 'yan mata. Sai amsar Lawal Muhammad Hakimi ya ce gaskiya al'ada ce mai kyau amma ga wanda yake da halin yi ni a ganina don mutum ya yi wa surukansa hidima ba laifi ba ne domin wasu surukan sun cancanci a yi musu allah ya ba mu ikon yi musu hidima daidai karfinmu to sai kuma excellency abubakar salisu a rikimi potiskun matashi dan kishin kasa daga jihar yobe ya ce salam yau da gobe gaskiya a wannan halin da muke ciki na annobar cutar coronavirus ba za mu iya ba saboda dokar kulle sai dai mu ce allah ya karbi ibadunmu baki daya kuma ya kawo mana karshen wannan annobar ta coronavirus a duniya baki daya amin to wato shi dai kin ji dalilin da ya bada <laughs> sai amsar abdul promise ya ce to wata sabuwa to ni wannan al'ada ma ban taba ta ba sai yau don haka masu yi su yi kokari su daina domin yanzu komai ya canza to sai kuma amsar haɗin gwiwa daga abubakar salisu gozaki da umar abdullahi gambaki inda suka ce yau da gobe a gaskiya wannan al'ada na wahalar da mu sosai mu samari da ba don mu gwaraza ba ne a fagen soyayya da tuni mu ma mun ture amma wallahi hakan shagwaba budurwa ne kawai fatima habi habib ibrahim ta ce abu ne mai kyau kuma hakan na ƙara jawo maka kima a wurin surukanka saboda sun san da ba su da mahimmanci a wurinka ba za ka yi musu ba. To shi kuma Usman Manaka mai ruwa rufuntuwa cewa ya yi a gaskiya a irin wannan lokaci da muka shigo na matsin rayuwa yadda kowa ke neman tallafi musamman na kayan abinci a watan azumi da muke ciki idan har mutum yana da ƙarfi a aljihunsa abu ne da ya kamata ya yi wa surukansa da fatan Allah ya sa damu da duk wata rahama da ke cikin wannan wata na azumi da muke ciki amin. Nasiru Muhammad Gwani Kanti ya ce wannan al'ada ai hakan yana da kyau matuka mutum yana da hali amma idan mutum bai da hali shi kenan ku tashi lafiya. To shi kuma Mubarak Bala cewa ya yayi ana wata nani kyautatawa ne kawai ba laifi bane idan ka kyautatawa wacce kake so ka aura da kayan azumi. To Amina, kin ji kuma shi Umar baban yaya sabon gida ya ce wannan ai ba al'ada ba ce neman suna ne kawai. Shi kuma Adamu mai nasara wamba daga jihar Nasarawa cewa ya yi. Hakika al'adar kai kayan azumi gidan sarakai al'ada ce mai matukar kyau. To amma fa idan akwai so da ƙauna. Lukman M. Sale ya ce gaskiya ya kamata a daina. Dalili na shine wasu iyayen da kuma 'yan matan sun mai da shi kamar farilla. Idan kana da hali kai yayi daidai. Amma wani ba shi da shi. Su kuma ba sa ganewa. Yau da gobe sai Allah. to sai amsar yunusa tanko ba ni in baka ya ce to babbar magana al'adar kai kayan azumi gidan sarakai wannan sai masu hannu da shuni a matsayina na talaka ba zan yi ƙarya ba zan faɗa mata iya gaskiya ta ba zan ɗaura wa kaina abin da ya fi ƙarfina ba. Amsar mu ta ƙarshe ta fito daga Khadija Muhammad ta ce tanan kuka bullo dama matasan mu ragwaye kullum suna ƙorafi amma in an kai musu gara su lashe. To masu sauraro mun gode kwarai da gaske ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. Yanzu kuma bari mu je ga wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da baki 'yan mata da ta gayyato mana zauren tattaunawar mu domin jin bayani akan yadda kayan azumin bana ya kasance. Masararo barkanmu da sake saduwa a filinmu na yau da gobe. 'Yan mata barkanmu da zuwa. Barka dai. To a yau za mu tattauna ne akan wani abin da ya doso wato abincin azumi. da irin kayan daɗin da muke eh, jira daga wurin samarin kun sun kamo mu anti anti mu ma mu samu namu raba mm. mu samu mu dan samu makula shi ake cewa ko mm. su kayan shaye-shaye ne su dan madaran nan ne su waye waye cikin ku ne aka basket din ta ya fara isuwa ne <laughs> ai wani fa abu ya ɓaci okay wallahi bana abu ya ɓaci saboda ni saurayi ma alama ma kai ya tura man buɗan bakin shi ma ce min wai dan Allah na annabi yanzu yana ina ne baya kusa mai transfer din 1000 awo ya nuna miki ya bai alamun ma bana ba ba za ma a samu ba abin da ya gaya ke ce ma laki mishi transfer haka dai ya faɗi to ke mu kina ma sa ran kina samu kenan to ni ai za ban gane ba za ku musu za ku yi halin naku na mata an ce ba fa ku da godiya to ai ba wai ba wai rashin godiya bane ai idan mutum na yi shine zaka faɗa ko amma ai kina budurwa ai za a baki kayan azumi ko ai masamarin da ne ko in ce iyayenmu na da su suka ji daɗi ko daɗin soyayya amma yanzu samarin yanzu da makonsiya ah. makonsiya yawa sosai da suka miki da zaki ce musu mako ai ina ba an ce jerin jerin basket ya dinga ah, zuwa gidan ku jerin basket to ina ganin ila an yi makuwa ne bai riga da ya karu su ba to ina ganin hakan dai amma a ce mata tsala-tsala da ku ba a kawo kwandon kayan azumi ina faɗa miki da ne ake wannan su ramadan basket menene kayan sallah menene menene yanzu mazam akwai wani abu da duk wanda suke kafafen sada zumunta da suke posting musamman facebook ai whatsapp afuwan ana cewa zaki ga maza suna sa sai a ce wai an gama me an gama kuma kowanne namiji sai ce wai an gama to me aka gama alamun an gama shine an gama ba da ramadan basket ba za a kara ba o daga gabara. duk wani matashi na ba za a yi ba duk wani matashi da aka san matashi ya rubuta wannan abu a status din cewa an gama to kin san cewa baki da komai a hannu to an gama daga bayan aka an gama to sai a rubuta sai rubuta sunan makarantun jami'o'i to wani sabon salo ke sabon salo yanzu abinda matasan yanzu ke shi yasa mu yanzu ni namiji idan ka shirya kawo ramadan basket ka hada mun komai da komai mm. to ka tabbatar zaka shirya tarba zaka samu tarba na musamman ranar sallah amma har idan saurayi na bai kira ni ba ba wani sako wani abu baki ji alaƙa ba ban ji kuma sannan baki ga ko bayan sallah ni da shi to ya rubuta min rabu har abada au kwaɗayi ne dama abin da ba kwaɗayi bane kyautatawa ne ba zai yi in ga an makawata ba ni a kiman to kowa ai da karfin sa a'a ko da ke kuma abin al'ada ce al'ada ce haka duk mu mun taso in ce ko irin da muka taso iyayenmu suna bamu labarin mm. samarin su irin na daɗin nan ana musu wannan hidima ana hidima a aika gida mm, to yanzu ma sai dai ki ji saurayin to yanzu ma dai ki ji samarin suna cewa ai yanzu yan mata su suke ma samari ramadan basket ba ba samari ke ma 'yan mata ba. Ai wannan lalacewa ne. Babban lalacewa kuma. suna bugun kirji suna fadan haka? Shi ya komai sai ki ga a kalle ki a ce miki ya na ji shiru ban Ramadan basket ina ba. Su suna sa eh su suke sa ran keki musu ba wai su su miki ba ko kuma su jira idan an sha ruwa ki kawo musu abin shan ruwa oh, su ba su kawo ba hmm. ko kwai nan crate ɗaya kwai kwara ɗaya nan ma ba su kawo miki ba su kawo gidanku ba amma suna sa ran idan an sha ruwa ke ki dafa musu ki kawo musu gidan haka yake so a bashi mata to ina ganin kila daga an yi magana sai su ce wai kwaɗayi ko kuma a ce wai ai hakkin iyayenki ne kar wani ya shiga hurumin da wasu a ce wai <laughs> hurumin eh, eh, eh, iyayen iyayen yanzu ba ruwa ne ba su shiga hurumin iyayen gani yanzu kamar misali ya eh, ina gatar da dai saurayi na ne yanzu akwai irin mutane masu da abubuwa online business din nan mm. ya kamata akwai abubuwa da ake dan sawa a kwando ana shirya komai da komai ka sai ma da kofuna da komai kawai aikawa za ka kawai ka aika ni fa saurayi na idan ba ne ya kawo da eh. hoto na ba za ka ganshi ba zan yi blocking ɗinka hatta wankan sallah na ma ba za ka ganshi ba a da an mishi ruwa sakamakon wannan ne da kauna in ga mm. madan basket na gane idan da kauna ka kawo min ba zai a ce ana wannan ramadan basket tun ki gama azumi kwanjalan kwanjalan ba tun tuni sai a yanzu sai koko da kosan da aka yi a gida sai a yanzu ma za su zama hannun su wa wannan ramadan basket ba sai ki ji ma an fara yanzu ai samari sun fara rabuwa da yan mata sun fara fada fushin banza haka fushi fushi oh, kenan haka nan sai a fara fushi ke baki laifi ba ba wani laifin ai a dauke miki wuta sai ki ga an dauke miki wuta wani ma ba zai neme ki ba sai ranar sallah wani ko sai ranar jajibarin sallah sai ki ya kira ki a ah, ya shirye-shiryen ah. saboda yana sa da zai ga abincin sallah a hana an duke ka kuma a hana ka kuka an hana ki na um, azumi ah, sannan sallan ma ba a miki ba a miki komai ba ah, sannan ai wannan shirin da suke yi hmm. wannan shirin da suke neman ka a yi ranan jajibarin sallah ko kuma ranan sallan nan hmm. saboda suna sa ran zaki dafo musu ki kawo musu abincin sallah ya kawo ki to bai kawo ba yana sa ran zaki kawo sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. kina ganin an matan sun ɗauki wannan magana da zafi ko ku To kin san kowa dai da muhimmancin da ya ba al'ada. Duk da dai zamani ya canza kuma al'ada ma kan sauya da zamani. To wannan gaskiya ne. Bari dai mu koma zauren namu mu ji ko iyaye na shiga wannan al'amarin. Wannan shirin da suke ka a yi ranar jajibarin sallah ko kuma ranar sallar nan mm. saboda suna sa ran zaki dafo musu ki kawo musu abincin sallah ya kawo kenan to bai kawo ba yana sa ran zaki kawo oh Allah yanzu haka al'amarin ya wai shin tunda al'ada ce manya ba sa shiga tsakanin su ya musu abin da ya kamata a dinga yi ne eh to eh yanzu dai kin kamar misali tunda shi ma ai toshi ne eh to yanzu dai mu dai eh. abin da zamu ga kin ga dai yanzu yawancin abin shine saurayi an riga an san ka a gidanmu an san kana zuwa kake zuwa guri na ya kamata ka rinka kyautata mu kuma akwai akwai da sai eh, wannan an san ba a san shi ba a cikin gidanmu ya kawo mun dole a tambaye ni wa ya kawo mun me yasa da ya kawo mun bai zo na kawo shi gida ba kaza kaza zai kama a an sa mm. eh wani akwai shi amma tunda dai an san ka a gidanmu dole kunna nuna min kauna guda ai wannan ya ma fi cin rai wanda an san ka a gidan an san ka a gidanmu eh tunda an ma ka kawo ba ni idan baka ni ina tare da mutum wai dan bai kawo min Ramadan basket ba ba zai dame ni ba mm. saboda ba zai dame ni abin da yasa nace ba zai dame ni ba ba saboda ni ma ba zan ba mu kaina wahalan in ce wai zan maka wani hidima ba kin ga ko idan ka kawo dole zan ce zan yi hidima mm. amma idan baka kawo ba zan ce maka komai ba amma fa zaka ga canji mm, an ce a yana na yawwara kyautatawa na da kyau daga an yi magana idan ka ce kyautatawa ne sai kiji an ce matan nan kwadayi mata sun cika son abin duniya ai hurumin iyayenki ne ba hurumin mu bane wannan ba su eh, hurumin shine hurumin iyayenki ne ba hurumin ba duk wani soyayya ba su sani ba a baya ba su sani ba sai yanzu da azumi ya zo a fara ce miki to ni dai ba zuga nake yi ba mm. ni dai ina tunatarwa ne don na san a bisa al'ada shekaru aru aru a ƙasar Hausa namiji yana kawo dan ihsanin azumi ya aika gidanku in dai har an san da zaman shi mu ba haka muka taso da yayi ba ku barin iyayenku su shiga al'amarin magana auratayyan ne shi yasa yanzu mazan suke muku abin da suka ga dama a'a yanzu namiji zai zo ku kwashe watanni ya san ba shi kai bane kuna muna soyayya da shi kuma shi ba da aure ya zo ba hmm. kin gani dai idan namiji ba da aure ya zo ba mai amfanin zuwan shi gurin ki sai ya kama kanshi to mu yanzu muna sa akwai wani mazan da aka suna mana zancen soyayya suna mana zancen soyayya kamar me kamar me kuma me dole idan kana so na eh ka san kana so na eh dai wani ma ina son ka dole ka kyautata min daga azumin nan yazo dole ka bana ka kyautata min abubuwan azumi kayan sallah in ma kana ɗaya zaka bin kana biyu ne duka samu a ciki da kuɗin ke sallah ban ma daura maka wanda ba iyalin sa bane a'a ban ai wata ai dai da rai da rabo yana burin zan zama kuma dai haka ne to amma kin ce a hada miki hada kayan wane ne hada mene ne shine ne a sarki san cewa yana sarki mm. to ke me naki me zaki iya mishi ki a naki bangaren mace zan kyautata min yanda ya kyautata min ma idan sallah ya zo zan mai girki idan na mai girki zan yi wanka in yi kwalliya mai hotuna in tura mai ya gani ke shi kenan ke nawa ne shi da alƙali bai ci ba abinci ki bai bai a to idan za a yi maganin kuɗi ne shi ya ce aiki nake idan ma za a yi maganan kuɗi ne shi ya isa ya biya ki abubuwan da kike yi mishi ai namiji ba kike mishi namiji ba an bai a soyayya an bai sha wahala ba ai ba namiji bane wallahi wato ba soyayya aka yi to amma an ce ai yaudara ne kuka yi ku yi muku yawa kai ya zo ya saki jiki ya dinga hidima ya dinga hidima ya yi na azumi ya yi na sallah ya yi na biki ya yi na waye sannan kuma ku da wannan suke fakewa duka wannan suke fakewa ba sa gane cewa matan mutum kabarin shi a to ai wajen wannan ma shi ma kabarin ka ne <laughs> mijinta ita ma kamar ta ne ah, amma dai to amma dai like yanzu mu fa yanzu maza a shirye muke mm. idan za mu shirya da kai ka shiryo min ramadan ba sai ka nuna min irin ƙaunar da kake min to kamar da me da me wai ake hada wani a cikin wannan shi shi kwandon na na na tunda zamani ya zo an dan samu mm. canji amma a da ya ake to eh to a da akwai madara katanin indomi madara mm. milo su kwai Dan dai kayan da dai zaki ci dai ki dan murmure irin dan daɗi. Ah. Yadda zaki dan ji daɗi da azumi dai da ya ga dai gashi nan ga azumi ne da mu ko. To ina da mata kuma ba watan ba ne biyu zai na To me ne? Tun yanzu da mai kamata ya fara ya fara ya fara gwadawa ko. tun yanzu ya kamata ya fara gwadawa ya kai can nan ma ya dan ni ban ce lallai sai wanda ya kama abin da kama matan ka ba wannan matan ka ne amma dai ka dai kyautata mm. yanda ka siya a can ni ma sai ka dan kullo mu yar leda na na wani kawo mu kana mai irin kaunar da kake to amma an ce wani lokaci iya kudin su iya shagalin su idan ba su yi da yawa ba shi ma raina kuke yi ku ta harba harban iska ruwa daidai tsaki daidai tsaki ba wai raini bane ai shi ma kyauta shi ma ba ya san yadda in dai da gaske ka ai ya san yanta zau aje saurayi kamar ni yanzu kai sai kamu wani indomi mm, kwana biyu guda biyu da uku da rabin kret din kwai tsakanin da wannan indomi guda biyu gwara ta ma bashi kawai san ma baka yi ba yawwa me wani indomi guda biyu da an ai shi shi shi kyauta ba ya kadan baya kaɗan amma kuma ai kai ma ka san abin da ya kamata. To kai ma ka san wannan abin ba shekara fa so a so a shekara ake gaskiya ne da ake da dai ka ke na fashi ne girji ka yi abin da ya kamata. Hmm. Wasu ma har da wannan din eh, dankalin turawa ake kawo to ga shinkafa buhu me idan kuka samu dangara idan ya muku da azumi kuma ku ce ya yi kayan sallah a ko ba sani ko dai zai dan yi bari ne sai abin sallah ba matsananta ba amma dai na azumin nan ne gaskiya shi ya zama wajibi Allah mm. eh, to shi kenan yanzu saboda a sasanta a tsakani su masu rowan su dan saki aljihu mm. ko kuma kudin daga dan daga masa kafa me wani shawara za a bada don a ƙara inganta soyayya don kada kayan azumi ya kawo rikici shawaran kenan idan kana neman yarinya ka dinga kyautata mata ba a ce wai ka kashe kanka wai don ka faranta mata ba amma abin da ya kamata duk yadda ka kawo mu mata duk abin da ka kawo mu mutum in dai kana son namiji hmm. duk abin da ya kawo maka za ka karba ka yi godiya ko mun kaɗan ɗin shi ko mun yawan shi za ka An san dai watan Ramadan wata ne da musulmi a faɗin duniya ke ƙara azama wajen ibada a Maiduguri da ke arewa maso gabashin Najeriya. Yayin da aka shiga wannan wata ne tarin albarka, farashin kayan abinci ya ƙara hawa musamman ma ganin yadda ake rurrufe hanyoyi. Ba shiga ba fita daga jihar Borno saboda annobar coronavirus. Ga rahoton Husaina Muhammad akan wannan batu. haka dai jama'a suke ta yin siyayyar kayan abinci a babbar kasuwar litinin da ke cikin birnin maiduguri wanda aka fi sani da monday market kamar yadda aka saba siyayyan kayayyakin abinci a kowace shekara idan watan ramadan ya karatu wannan shekarar ma abin haka yake domin kuwa jama'a da dama suke tururuwar zuwa kasuwanni daban-daban domin yin siyayyar kayan abinci saboda tunkarar azumin watan ramadan Farashin kayayyaki ya karu a kowace kasuwa, kama daga hatsi, masara, shinkafa, tsamiya, gyadar kunu da dai sauransu. Jama'a da ke shigowa cikin kasuwar yin sayayya suna korafin yadda farashin kaya suka karu. farashin kasuwa da kawai da abun ya hau ma triple double mutum abin da za a sai dubu daya za a ce dubu uku abun dubu biyar za a ce dubu goma to gashi mutane duk ba kudi yi tsada da muna sayan hatsi kwano 200 amma yanzu gashi kwano ya koma 500 shinkafa muna siya ɗari uku da hamsin yanzu ko ka siya ko ka bari kwano ɗari biyar yan kasuwa a tambaye su me yasa suke ƙara ma kaya kuɗi me hujja me da dalili kwanakin baya na siya wake sha kaɗe naira ɗari biyu da hamsin yanzu kuma na zo siya ce naira ɗari uku yan kasuwa dai abin da za mu iya ce musu sai su ji tsoron Allah gabaki ɗayan mu saboda gabaki ɗayan mu al'umma ɗaya ne kuma gari ɗaya saboda ba za ka ci wani buri ba idan har ka ƙara ɗan uwanka farashin kaya lokacin da yake neman taimako ka taimake shi Allah zai taimake ka. Sergeant Usolo Sunday ya ce kayan kasuwar sun yi tsada matuka a da ya saba siyan doya guda biyu akan naira dubu daya da dari biyar amma a yau farashinsa ya karu zuwa naira dubu biyu da dari biyar To koya masu sayarwar suke ganin yanayin karuwar farashin kayayyakin? ba zancen farashi ba tun da kafin a sa kofi wannan muna cikin masala motoci ba sa zuwa kuma mutane suna cikin masala sosai abinci da kudin su ma ba sa samu su saya. Zuwa ba daɗi ga azumi ga kuma kayan mu ya ribe. mun can ba sai ba sayarwa. Abin shigan ba a magana. mutuwa ai ta zo kasuwa maganan cewa yin cuta to an yi wa ma cuta ne da masu zuwa su kawo ba hanyar zuwa da masu sayarwa ba abin sayarwa abinci babu baya ga sayayyar da mutane suke yi saboda tunkarar azumi suna kuma yin siyayya saboda yadda za a zauna a gida na kwanaki goma sha hudu a dokar da gwamnati ta saka na hana zirga-zirga saboda bullar cutar coronavirus a jihar Barnan Najeriya. Hussaina Muhammad daga Maiduguri a Najeriya. Ramadan wata Allah, Ramadan wata mai girma, ibadar Zara, menene kika sani a matsayin abincin shan ruwa a ƙasashen Hausa? ato koko da kosai ko. To ganin yadda annobar cutar COVID-19 ta shafi musamman sana'o'i ƙanana da manya. Baraka Bashir ta ziyarci wata mata mai kosai a Kano wacce ta saba cinikin kasuwar kosai a watan Ramadana domin jin irin fargabar da ta shiga. Na ga shekara talatin ina kosan nan. Na yi auren 'ya'ya, na yi auren jikoki da wannan sana'a da nake yi. di yara na daman suna marayu lokacin da na fara sana'a illa maralan ya zo cinikin ya fi na da amma yanzu mun shiga wani kangi sunana malama asiya haruna ina sana'a sai a kano unguwar sani mai naki karamar hukumar gwale di yaran nan sai suna mutsi mutsi uban su ya mutu ya ban musu take ɗawainiya da su na yi sun yi makarantar boko sun yi ta islamiyya sun yi ta allo duk a inda ban kai su ba ga ɗawainiya yan uwa ga ta 'ya'ya shekara biyu kenan ma na aure da aka yi wani dan aure wan wannan da ke gabana shekara biyu kenan aka yi masa aure saboda haka alhamdulillah mun gode allah ga kwano uku da rabi nake amma yanzu illa marana ne ina yin kwano biyar ina kuma ƙara dankalin saboda illa maranan ya zo cinikin ya fi na da saboda akwai waɗanda suke siye zai su sha ruwa a gidansu kowane rana ina yin dubu bakwai dankali dubu biyu alamarana saboda haka yanzu ai mai shiga takura an shiga takura yanzu sai dai allah ya warware mana wannan kangin da muka shiga kowa baya jin daɗi sai dai allah ya mana maganin abu allah ya kawo mana sauyi na alheri ai ba yanda za ka yi baka da yanda za ka yi baka da mafuta sai abin da allah yi mata da suke zirga-zirga su yi tunani allah da ya dora shi zai yayi kuma ba abin da ido da zama tunda cutocin nan dai an yi ba ɗaya ba ba biyu ba kuma Allah ya yaye wa al'umma sai dai Allah ya yaye mana a watan gaza ka wa azumi sarki kake ko gwamnati ne a watan gaza ka wa azumi wasi yi zai. Allah ya sa mu dace ga dai lokaci na karatowa amma albarkacin watan Ramadan ga wannan nasihar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ne Shehu Dalhu Abdulmumin Sarkin Zangon Tamale Ghana. Mai arziki da wanda yake talaka kowa da kowa na azumi ne. To wurin ga yana nuna mana mu gane cewa muna kai da ke da arzikin ka ɗanɗani halin da talaka yake ciki to Allah na so mu ɗauki wannan ne sabili da ya buɗe mana wata ƙofa da za mu mu samu ƙarfin halin muna tuna da talakawa cikin mu na rayuwarmu na duniya ka yi ka kasance kana tuna da waɗanda ba su da shi ka taimaka musu to ashe azumi ya buɗe mana ƙofa mai ƙarfi babban ƙofa wanda yake za mu kasance masu yin alkhairi muna taimaka ma bayan Allah talakawa da waɗanda yake marayi da waɗanda yake sun tsufa ba su da masu dubansu waɗanda da yake cikin mujtama'a ba su da ƙarfi ba su da iko masu ƙarfi su taimaka musu to azumi kofa ne wanda yake in mun rika haka banda ni'iman da za mu samu na lahiya domin mun rage cin abinci cleansing ne kaga ana wanke mu ana tsarkaka mu da haka nan don rashin cin abinci to mun iya muka rika haka nan halayya mu na kirki muna tuna muna taimaka ma juna wannan zai ba mu rayuwa mai haske a nan duniya kuma gobe kiyama ko na ɗayan mu kuma eh, yana cikin aljanna eh, da fara'a yadda ya kamata kuma allah ya sa mu dace allah ya sa duk duniyan baki ɗaya yau in ka duba duniya ko ina ya ya mutse ana cikin ɓacin rai to ba komai ne ba rashin tabbaka horon da annabinmu ya ba mu game da manzancin da ya zo da shi ne domin an mun ji tausan juna kamar wani wuri da yake ce mana cikin hadisinsa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wani ku ba zai samu cikakken imani ba fashe ka so dan uwanka da abin da kake so ma kanka to ai kaga ashe in muka so juna da alkhairi in kana son alkhairi ka so dan uwanka da alkhairi in ba ka son abin da zai bata maka rai ba ka bata ma dan uwa rai mu nuna ma juna soyayya in mun rika nan al'amari da dama zai sake ne Allah ya sa mu dace Allah ya saka da alkhairi To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokacin. Insha Allahu mako mai zuwa za mu ba wa samari damar mayar da martani. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar na da ta taya na gabatarwa Zahra Aminu Fage da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmuwa a cikin wannan shirin. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC da ke sallama da ku. A sha ruwa lafiya.